domin samun shirye shiryen mu akai-akai. Ziyarci Zinariya Hausa TV da ke kan YouTube. Sannan ka yi subscribe, ka danna ƙararrawa kilin. Bajikwarkuku, to kai, bajikwarkuku, to kai, bajikwarkuku. yau da ya kamata ko ba da mu ba ko dan kai a karan kanka ka samu sauki ka aje gudumin nan ba ka da gani ka taba ganin kai ka taba ganin inda aka ajiye abin aiki kai ka taba gani kai ka san muhimmancin gudumar nan kuwa to wannan gudumar ita ce mulkin wannan gudumar da ka gani ita ce ko da majalisa ta hargitse in dan ba ake ana cana ana buge-buge to da wannan guduman za a yi kowa isa ka taitayensa idan hukunci aka yanke aka yi doka aka tsaye da kowa haka za a yi kowa ya shiga faɗa abin da kace so ka faɗa masu kallon mu mu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin namu na kukan kurciya so kamar kowane mako ma yau ma mun karɓi bakuncin honorable senator mai guduma barka da shigo a zama barka ku dai barka ku dai a honorable naga ka shigo a fusace me yake faruwa ne wato babban abin da yake damu akan magana daga zabe ne wannan mutum ya karya ya karya ya ga ba zai ci zabe ba ni honorable mai guduma na san ba zai ci zabe ba na faɗa musu na faɗa musu ba za su ci zaɓe ba babu abin da za su yi sun mutane da yunwa da talauci da abu to saboda sun karaya shine suka suka daga zaben nan mu kuma mun faɗa ni honorable mai guduma dole mu gayyato turawa su shigo da faransawa su shigo cikin ƙasar nan don su fitar da mu daga sharrin wannan jam'iyyar tasu don mu samu mu tsallake mu ci nasara mu tafi kar mu shiga cikin wannan akulkin da aka shirya wanda za a samu. rabul ba ka ganin cewa matsala ce aka samu wanda ita kanta hukumar zaɓe ta ba da uzurinta na cewa an samu problem na logistics ne shi sa aka ɗaga zaɓen kuma shi kanshi shugaban ƙasa wanda daga bisani ya garzayo daga garinsu zuwa abuja ya koka ya nuna rashin jin daɗin shiga wannan ɗaga zaɓe da aka yi wannan hana mutumin yana muku wayo so mu za a wa drama to a kan ma wannan ai drama ce mun dare muna kallon wasan kwaikwayo mu za a yi wasan kwaikwayo drama ce wannan ya ma za a ce wani abu zai faru a ƙasa shekara hudu duk a ne zaben ba sai da abin ya rage saura mm, mm, mm, awa uku sannan a daga zaben wannan wannan ainihin <laughs> rainin wayo ne ni honorable mai guduma ni honorable mai guduma ba mu yadda da wannan abin ba kuma ba za mu yadda ba don haka dole mu gayyato turawa daga amerika daga faransa su zo don su taimaka mana su sa mana ido akan haƙƙinmu saboda mun gane cewar nema ake <laughs> a cutar da mu. honorable kafin wannan ma abubuwa da yawa kun gwada rashin jin daɗinku ku musamman ma wani korafi da kuka bayar a kwanan nan na naɗi na shugaban ko kuma ce alƙalin alƙalai da shi shugaban muhammadu buhari wurin da nake so ka zo ka zo wurin kuma ka zo a daidai mm, mm, in kalli da kyau in kalli mm, wannan mutumin da kake gani ya riga ya shirya ya shirya ɗaura mutane duk garin da ka sani in dai babban garin ne ya fita wajen garin ya gina katuwar kurkuku zai zuba mutane kamar kaji barin gaya maka dalili da shi a cikin sojoji ya ɗauko wani wanda ko a baya yi a unguwarsu ma da garinsu tsoronsu ake yi kalli mutumin nan ba kalle shi san ba zai imani ba sannan ya tashi ɗauko a cikin wata hukuma wai ita zuɗi e e. ko sunanta ka ji kana bacci sai ka tashi hmm? sannan kana da kudinka ka gaji arziki a gidanku da kuɗi baka nemi komai ka rasa ba wanda zai da ƙosisi zai dira maka cikin dare ya daga hankalinka a duba haƙarƙashin ƙarƙashin gidanka har tole cikinka da komai a ebe maka ziki gaba daya a tattara su a tafi kana kallo ba yadda za ka yi ka kalli bawan allah nan ka kalla ka kalle shi ka gani ba baya ganin mutuncin kowa duk girman ka a garin nan aka kira waka a waya aka ce maka hello sunana mm, mm, mm. <laughs> sai ka ji hanta cikin ka ta kada kai ba ka zaune lafiya kai hankalin ka saboda wannan ko zama lafiya ba za ka iya ba <laughs> ni rabin mai guduma <laughs> ba zan yarda da wannan ba sun ɗauki kuɗi daga gwamnati ko su je su so makamai ko su so albarushi sun raba kuɗin sun sa a jihunsu shine yanzu ake kama su a nuna masu takardu a ce su maido kuɗin kafin a fara magana idan ba su yi ba za a kai su bakin shari'a a yi amfani da takardun da suka fidda kuɗin a nemi kayayyakin da suke da su a anshi kuma a ɗaure su <laughs> da ita shi bai tsaya nan ba ɗan <laughs> sandan da yake ganin za mu samu sauƙi <laughs> ya ce lokacinsa ya ƙare ya kawo wani mara fara'a kalle shi ka kalle shi na ce wannan ba ta bai ba da ya tashi ya je ɗauko wani dattijo ni a ƙasar nan ma ban taɓa ganin irin shi ba ka kalle shi ba shi da bambanci da wancan shugaban hukumar tsallake-tsallaken in ka kalle su kamar su ɗaya da shi da shi kai ka san hmm, kana ganin wayannan ka san ka mutu yanzu ya za a yi ma a ce ka je gaban tsohon nan ka ce za a yi maka adalci ka kalli mutumin nan ba ko murmushi ba ya yi ko ka dubi nasa dubu rigarsa ka kalle shi ka gani kai shin kai za ka yarda kawai rayuwarka ta kare kawai mutum ya zo ya tattara rayuwarka kawai saboda Allah ya maka arziki yana hasada yana bakin ciki kawai ya tattara kai saka ka kurkuku <laughs> don haka dole mu fito mu gaya wa masoyanmu mu shiga mu fita mu hana su zaɓar su kuma ba za su zaɓe su ba kuma ba ma son su kuma za mu gaya wa masoyanmu irin hidimar da muke yi musa <laughs> a majalisa irin gudunmawar da muke kawowa a majalisa saboda mu an zaɓe mu a matsayin dattijan ƙasa ni honorable mai guduma ni honorable mai guduma na yi alkawari ba zan ba su su zarce ba kamar yadda dan takararmu ya yi alkawari da kuɗinsa da mutanen da muka sani da oganmu gaba ɗaya tsohon shugaban ƙasa ya yi alkawari ba za mu ba su zarce ba Allah ya yarda ko kuma talakawa ba za mu ci amanar ku ba to honorable ba ka ganin cewa irin wa'annan kujerun da ka ambato da kuma mutanen da aka nada da su jagorance su damar irin wa'annan mutanen wa'anda ba sani ba sabo a tattare da su su suka cancanci su jagoranci wa'annan mukaman ba sani ba sabo shi Allah ne ai shi ba Allah ba ne kuma yanzu ai siyasa ce siyasa ce don haka dole a bar kowa yi demokuraɗiyya ta kawo mu kowa yana da yanci ya zaɓa abin da ransa yake so kuma ya faɗi magana a inda ya ga dama kuma a inda yake so hudu ya fatan mu wannan hannun da suke ɗagawa ɗaya lankwashe tun <laughs> na riga an Ya aka ka san haka, ka taɓa zama tare da su ne? sun zauna da mu, sun zauna da mu ne su, da muna da mutunci duk uban ƙasar da ya zo yana daraja mu, yana mutunta mu, sannan kuma ya bamu kuɗin cefa da mu. Shi ba zai bamu kuɗin cefa ne ba, dole a bamu kuɗin cefa ne. Kuma kuɗi muka kashe, muka zo kujerar. kasanni kwanan nan abokina da ya je kwansu dinsa kwansu kuma to uban me kake so ce oho to ai mu ne sai ka faɗa da hausa ka ce mazaɓarsa to mazaɓarsa mazaɓarsa ya je mazaɓarsa eh. ya je mazaɓarsa eh. aka jefe shi da dutse aka fasa masa kai kuma duk sharrin wannan tsohon ne to wani rabin na dai ka ɗau zafi da yawa ina ga anan ya kamata mu gimtse wannan hirar tamu ta wannan mako sai kuma mako na gaba amma kafin nan honorable shin akwai wani sako da kake da shi ga mutane musamman na mazaɓarka? <laughs> sako na na ƙarshe shine yan uwa da abokan arziki mutanen wannan ƙasar kun ji iji kun ga abin da kuka gani kun ji iji kun ga abin da kuka gani idan dai har kuna son ku zauna lafiya taimaka ku ba mu ƙuri'arku don mu muna ba ku kuɗi ba mu ba ku kuɗi ka yi ce ne ka sa sutura ka ci abinci ba mu ma baƙin ciki ba kai maka kai mana baƙin ciki abin da kake samu a nan iya abin da Allah ya baka kenan mu ma abin da muke samu a can iya abin da Allah ya mu kenan don haka ku yi ƙoƙari mu kada wannan mutumin in muka kada shi kun taimake mu kun taimaki kanku kun taimake mu kun taimaki kanku dai ba zan ci amana ba ba kuma zan ga an ci amana ba in kyale zan yi aka kokari domin samun shirye-shiryenmu akai-akai ziyarci zinariya hausa tv da ke kan youtube sannan ka yi subscribe ka danna ƙararrawa kilin